sai shirin rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci mu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai. Kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin rayuwata zai duba yadda ake ci gaba da samun mata na aikin sa kai a kowane fanni na rayuwa. Mun kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda a halin yanzu mata da dama da suka kammala karatu a ɓangaren kiwon lafiya ke shiga aikin sa kai a cikin asibitocin gwamnati saboda rashin samun aikin yi. da dama daga cikin matan dai na fatan kasancewa a layin farko na waɗanda za a ba dama da zarar an tashi ɗibar sabbin ma'aikata yayin da ɗayan ɓangaren wasu ke wannan aikin na sa kai saboda neman ƙwarewa duk kuwa da cewa ba a biyan su albashi. bayanai dai na nuna mata 'yan sa kai kan bayar da muhimmiyar gudunmawa yayin gudanar da ayyukansu dalilin da ya sa a wasu lokutan sukan fi samun dama akan sabbin masu neman aiki wannan na a matsayin abin da shirin rayuwa ta ya tattauna a kai bakinmu sun hada da Rahila Habu wata ungozoma da ke aikin sa kai a asibitin maradi da ke jamhuriyar Nijar. Sai kuma Dr. Haladu Abdul, daraktan babbar asibitin maradi. Amma kafin nan ga rahoton da abokiyar aiki Hawwa'u Haliru Gwagwazo ta hada mana a kai. Rayuwata. Dubban likitocin da suka kare karatunsu babu aiki ne ke gudanar da aikin sa kai a cikin asibitoci daban-daban a cikin birane da karkara. Naja'atu Salisu ta faɗa mana dalilan ta na yin aikin sa kai. An kai jaraba ka samu maimakon ka zanna gida ba ka aikin komi sai ka ringa zuwa kana aiki don ka ƙara da abubuwa da dama ya da zaman da za ka gida. Muna kula da haraka 'yan malati. 'Yan malati in suka zo mu ba su mu ga abin da ke nan mu musu magani shekara ta guda ina aiki na murya. Nana Aisha ta Ali Umaru wata likita 'yar sa kai ta ce burinta dai gwamnati ta ɗauke ta aiki na dindindin. Sai ma akwai abokan mu wanda muka yi wanda fi lillahi ba su samu ba wasu sun nema ba su samu wasu kuma ba su zo su kai ba. Gaskiya akwai masu nema ba a ɗaukar su kuma wasu kuma basu nema ba ne ba ka yi karatu kuma ka zauna gida sai amince amma dai da dai kake zuwa kake yi hannunka dai ba za ka manta abin da aka koya maka ba hannunka ba za ka manta kuma hannunka ya faɗa ka iya da kyau don a ƙware ku dai fata mu dai a ɗauke mu a ɗauke mu a babu matrikin Naja'atu Salisu ta ce duk da ba sa samun kuɗi a aikin da suke yi suna ƙara samun ƙwarewa. Ga zaman da muke muna ƙarƙashin su abin da ba gane ba tun da suke gaba gare mu muna zuwa su kwatanta mu ko ba gaskiya ba. kenan muna karuwa da su sun da su ke gaba gare mu kuma rayuwar mu lami lahiya ba su da wai mu su masu ɗauka ne ko kuma mu ba masu ɗauka ba ne kawai muna ta sha'anin mu mu dai muna fatan Allah Ubangiji ya sa muna cikin masu rabo wata ramu gwamnati ta ɗauke mu. Aikin sa kai dai ya kasance aikin da dabban mutane ke yi a fannoni da dama kamar koyarwa, ayyukan cikin gida da dai sauransu. RFI. To madalla an gaishe da Hawwa'u Haliru Gwangwazu da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da Rahila Habu, wata ungozoma da ke aikin sa kai a asibitin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Karatu sashen ne na karanta. Mhm. harkar awon ciki da mata masu juna biyu harka wurin aihuwa. Me yasa kike wannan aiki na sa kai duk da cewa gwamnati bata ɗauke ku ba? Gaskiya kam, kamar aikin da tun kamun in fara karatun ina son shi dama. Hmm. Na shige shi ne saboda taimako kuma na ga aikin lada ne gaskiya cikin aikin nan. Kuma muna yi mun yi karatu mun kare ne. Hmm. Kenan daga zauna gida gwanda ka zuwa kana kama ka kaman wani abubuwa kenan yawan zuwa asibiti zai sa ki ƙara ƙwarewa sosai zai ƙara sa ƙwarewa kam in ka zauna gida kana mance wasu abubuwa wara ka kuma ka likita kana aikatawa haka nan kaɗan kaɗan ka rike wasu abubuwa awa 24 muke muka hau mm, sai mu samu awa 48 na hutu in ya so kuma sai mu ƙara kuma mu yi awa 24 kuma haka ne kamar ana turuturu ne yau in an ga suka hau gobe in suke hawa ana samun hutu kan kina samun albashi ko alawus na daban a'a ba su biya na wallahi kawai ina zuwa ina zuwa ba mu diya sosai in Allah ya sa za a ɗauke mu to amma za mu ci gaba da yi a lokacin da ta ɗauke mu ganin cewa ku ba ma'aikata na dindindin ba ne babu wani bambanci da ake nuna muku a'a ba su mana komi gaskiya sai dai in muka yi in ba daidai ba ne su gyara mana daidai kuma su sai yayi mata suna kuka tara a cikin kuwa ce zara tauraruwa a can a samaniya wai ciki tare da mare mene cikon muri mata suna muka tara a cikin mu wace zara tauraruwa a can asamaniya mai bisa shi hasken rana na zaman ya ta sarauta tambari mu ake da bugawa zamo bisa kwanciyar hankali talaka nake nemuwa dukiya mulki da sarauta a gidan mu ana bayarwa ki tsara tashi dan mulki da sarauta a allahu mai tsani madalla an gaishe da waɗannan mawaƙa daga tarayyar Najeriya ta fatan masu saurare kunun shaɗantu. Ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin rayuwata da Dr. Haladu Abdul. daraktan babbar asibitin maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Akwai wannan Benevol, mu Benevol ai sai mu ce alhamdulillah sai mu ce Allah saka musu lahiri. Muna da Benevol suna da yawa cikin likita kowane bangare ana samu su. Dan shi Benevol menene kamar wanda ya kare karatu to kan ya samu a dauke shi yana zawa ya tambaya ya rika yi a ce kamar da ake ta dan kai ya yadda hannun shi dan kai idan ya kure da kyau kuma kai shi zaman gida kamar da ake ta biyar daɗi. To wannan Nadaa e a iya cewa wannan jajircewar tasu zai taimaka musu sosai su ƙara samun ƙwarewa? ai eh mana shi ake asibiti kamar yadda ka sani ne ni kamar yadda nake cewa yan makaranta na bangaren eh, harka koyon aikin likita da su yan firmekin da su likitoci shi aiki na likita likita ake koyon shi kana iya can ka samu muhalikin ka kai fase amma ba baka zo kana stage ba ko kana aiki tare da yan malati ai baka kure ba to shine amfani shi mai ga sai in ce alhamdulillah suna taimaka mana kwarai da mata da maza wa suka fi yawa cikin waɗannan ma'aikata 'yan sa kai. A yanzu yanzu mata da maza aka ce wajen koyawa kinan madodi na masu koya ko musuka masu koyawa za a ce ai ko ina mata sun yawa. Likita mu ma a yanzu bangaren da na kankanan likitoci ai mata nan sun yawa. Sai dai ba a ce a sa su gadi su zama su ne shugabannin gadi. Eh wannan suna gadi kwarai eh, eh, suna zawa suna gadi suna kwana. Ana ba su wani abu ko kamar allowance. A yanzu akwai wasu wanda wani bangare tunda an ka kamar gidan yara. Mm-hmm. Akwai dan mu ko in ce abu eh, babbanmu rabu dan caduwa akwai wani lokaci yana ba su wani abu amma a ce likita an hidda musu wani abu da ake ba su ko gwamnati na ba su yan benevola kinan a da yake daman shi an ka ce benevola shi haka nan ya gada mm. eh, ba a ce ana ba su wani abu cikin ko mu likita ko kuma gwamnati na ba su wani abu a yanzu dai. To kuna gamsuwa da yanayin aikin su? A aiki dole muke gamsuwa mana tunda mun koya musu da yawa nan suka yi stage su. Kenan sai mu ce alhamdulillah. kuma ba mu taɓa samun matsala ba a zo a ce ko wani aiki an yi shi ba babu kyau eh, duka wannan sai mu ce alhamdulillah. Dokta Haladu Abdu, daraktan babbar asibitin Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya a gare ku masu saurare, ya kuke kallon aikin sa kan da waɗannan mata suka dukufa yi a asibitocin gwamnatin Nijar? Wane kira za ku yi wa gwamnatoci a game da wannan batu? wata shawara kuke da ita ga matan sai mun ji daga gare ku. madalla da haka za mu ja labulan shirin a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International a Rafai musamman Hauwa'u haliru Gwangwazo da ta taimaka wajen haɗa shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa a tare mu a shiri na gaba.